الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله وعلى آله وصحابته الكرام ومن والاه وبعد فمما ينبغي الإشارة إليه بعض ما يكيد به أعداء الدعوة الإسلامية من كفار وأعوانهم من المنافقين وما ينسجونه من خيوط المكر والكيد لبعض رموز الدعوة السلفية التي تقوم على الكتاب والسنة ومنهاج سلف الصالح ومنهاج سلفنا الصالح للإساءة إلى هذه الدعوة وقد بلغنا أن بعض تلك العناصر تريد القيام ببعض الأمور منها التضييق لبعض رموز الدعوة الإسلامية عن طريق الاستجواب والتحقيق معهم عن طريق غير مباشر بواسطة بعض المؤسسات الدعوية باسم النصيحة والمناصحة ثانيا توزيع بعض المطويات تحمل في طياتها شتى التهم وأنواعا من القذف للإساءة إليهم في كل البلاد ثالثا رمي بعض الدعاة بالإرهاب والقيام بما يخل بالأمن في البلاد رابعها تسليط بعض العناصر السيئة من السياسيين على الدعاة لبسط ألسنتهم إليهم وهؤلاء نهذرهم بعذاب الله تعالى ومكر لأنهم يريدون لهؤلاء ما يريدون لهؤلاء ما يريدون لهؤلاء هذا الذي يريدونه لهم إلا من أجل دينهم ومن أجل مبدئهم الذي آمنوا به ويقومون بنشره ليل نهار ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعز أهله والله المستعان وعليه التكلان يا أيها ɗan adam tun daga lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi a sararin duniyar nan a tafe yake akan hanya yake zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala zuwa ga lahira zuwa ga makomarsa ta ƙarshe imma ila jannatin aliya qutufuha daniya yuqalu li ahliha kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ko dai ya kama hanyar zuwa ga aljanna wa imma ila narin hamiya ko kuma ya kama hanya ta zuwa wuta a tafe yake akan hanya imma ya bi miƙaƙƙiyar hanya ko karkatacciya ko wani lokacin ya miƙe wani lokacin ya karkata a tabe yake akan hanya in ma ya yi tanadin guzuri kaɗan ko mai yawa ko kuma bai tanadin komai ba a tabe yake akan hanya in ma shi kaɗai in ma tare da abokanan tafiya mu sani cewa tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala tafarki ne bikakke tafarki ne mai sadar da mutum zuwa ga gidan aljanna ya sadar da mutum zuwa ga yardan ubangiji hanyar Allah ta sha bamban da sauran hanyoyi da sufofi manya-manya guda biyu sufa ta farko kasancewar ta hanya mai faɗi masu binta komin yawan su ba za su kuntata ba ba za ta yi musu kaɗan ba shi yasa aka ce kai sallah a tsaye in ka kasa ka yi a zaune in ka kasa ka yi a kwance duk an karɓa sannan kuma sifa ta biyu da tafarkin Allah ke da shi tafarki ne mai kakke babu karkata a cikinsa. lallai dukkan hanyar da ta zanto mai faɗi wadda za ta yalwaci waɗanda suke kanta kuma ta zanto mai ƙaƙƙiya wadda babu karkata a cikinta ita ce take sadar da mutum zuwa ga rahmar ubangiji haka tafarkin Allah yake dan haka aka sa masa suna as-siratul mustaqim ihdina as-siratal mustaqim wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili qala hadha siratun alayya mustaqim إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور وتهنيا ميكيكيا ودبي تسيي wanda babu karkata a cikinsa wanda babu lankwasa a cikinsa zai sadar da mutum zuwa ga rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ubangiji da kansa ya ɗauki nauyin bayyana wannan tafarki nashi yace hadha siratun alayya mustaqim wa ala allahi qasdu sabil wa minha da'ir wa law sha'a la hadakum ajma'in ya ɗauki nauyin bayyana wannan tafarki ta hanyar littattafai da ya saukar a zamunna daban-daban da annabawa da ya turo a lokuta daban-daban sai dai kuma akan hanyar akwai al'amuran da ke katangance mutum su hana shi miƙewa su hana shi tafiya wani lokacin su zaunar da shi wani lokacin su kwantar da shi waɗanda sai ɗan adam ya yi tanadin ture dukkan wani shinge da ya tsaya a kansa lokacin da yake kan tafarkin ubangiji lokacin da yake kan hanyar zuwa ga mahaliccinsa daga cikin irin wannan shingaye da ke tsayawa da kansu ko a tsayar da su akan tafarkin mai kokarin zuwa ga Allah akwai shinge na rauni alwahan wanda manzon Allah ya fassara shi da abu guda biyu abu na farko tsananin son duniya fifita ta akan lahira yarda da duniya da abin da ta kunsa na kayan alatu sama da lahira bai dace ba dan adam ya rudu da duniya ta zagaltar da shi ta mantar da shi lahirarsa ubangiji ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur duniyan nan gaba ɗayanta ba komai bace face kaya na rudi wanda babu tabbas a kansu gidan zama da motar hawa da matar aure da ƴaƴa da hannun jari da kamfanoni da gonaki da dabbobi dukkanin su kaya ne na rudi domin ba su da tabbas ba za su hana ka mutuwa ba ba kuma za su kare ka daga azabar ubangiji ba sai in kai amfani da su wajen bin Allah fala ta gurrannakum alhayatud dunya wala yagurrannakum billahi algharur kada rayuwar duniya ta rude ku kada mai rudi ya rude ku shine iblis shaytan imam ahmad bin hanbal yace duk abin da ka gani na ci abincin da ba abinci bane duk abin da ka gani na sawa tufafin da ba tufafi bane domin abincin da zaka ce zama taki a cikin ka ya zama illa har sai ka fitar da shi ka samu sa'idi sa'ida tufafin da zaka daura watan wata rana ya zama tsumma kana jin kunyar fitowa da shi bayan da jiya kai kwalliya da shi to ai wannan ba tufafin gaske bane ba ba kuma abincin gaske bane abincin gaske shine abincin gidan aljanna lahum tsairin mimma yashtahun wa hurun in ka amsalin lu'lu'il makanun da zamu makanu yamalun tubabin gidan gaske shine tubabin gidan aljanna aliyahum thiyabu sundusun khudrun واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا wannan shine tufafi na gaske da haka yace abincin da ba abinci ba tufafin da ba tufafi ba inna ma hiya ayyamun qala'il wadansu kwanaki ne ababan kidayawa fala tanzur ila lazzatil mutawfin dai na kallon morewar waɗanda aka ni'imta su da ni'ima kai dai rinkatsin kayo mummunan tanadin da aka yi musu in ya zanto ni'iman nan da suke cikin ta ba ta bin Allah bace ba ta halal bace ba kar ka zamu kuncin zuciyarka lokacin da kake cikin talauci lallashi zuciyarka kamar yadda kake lallashin dabbar da kake hawa don ta kai ka gida lafiya ita ma zuciyarka ita ce dabbar da kake hawa don ta kai ka lahira awil biha layla malan najmu amjanaha wa ma filin nauma dhanna al-jafnu amsamaha فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح وإنها بالرواح ضحى abu na biyu da manzo Allah ya fassara alwahan da shi shine jin tsoron mutuwa jin tsoron mutuwa da ne wanda san duniya ke haifar da shi shi yake kwancin sai kanke shi shi shi ke daukan cikin sai haife shi jin tsoron mutuwa kenan wato ke gadarwa da mutum damuwa da duniya ke gadarwa da mutum rashin yin aiki don gina lahira rashin damuwa da lahira baya son ya bar gari ya je kauye baya son ya kaurace wa ayyukan sabo zuwa ga lazantar ayyukan da'a guduwa yake daga dukkan wani hali na dare neman ilimi da'awa jihadi irin yadda yake guduwa idan ya ga zaki waɗannan al'amura guda biyu sune alwahan wanda ko shakka babu wannan shinge ne da ke katangance mutum ya hana shi samun rahmar ubangiji daga nan abu na biyu sai alfutur idan ka ji an ce alfutur shine as-sukunu ba'da shidda bayan da kana da karsashi sai ka zo ka daina kana da kwazo da himma sai ka zo ka ragwance ka kasalance kana sahun gaba da sai a ganka a sahun baya wata rana ma sai a ganka a wajen masallaci yaya aka yi kake sahun gaba ko na biyu yaya aka yi yau kake kan kwalta yaya aka yi yau kake da kake sahun gaba ko na biyu yanzu kuma kana sahun karshe wannan shine as-sukun wato mutum ya samu rauni bayan da yana da kwazo da himma ya tabbata cikin hadisi daga abdullahi bin umar allah shi kare da a gare shi manzo allah ta inna likulli amalin sirra dukkan wani aikin dan adam zai yi sai kaga akwai lokacin da yake da karsashi a cikinsa wa li kulli shirratin fatara dukkan wani karsashi da kwazo to kuma rauni zai biyo bayansa ko dan adam ya shirya ko bai shirya ba sai dai saura da me wa man kana fataratuhu ila sunnati dukkan wanda lokacin da ya samu rauni bisa ga wancan aikin sai ya koma zuwa ga wani aikin da yau zai fara shi wanda da baya yi faqad hitada to wannan kan ya shiryu wa man kanat fatratuhu ila ghairi zalika faqad halak amma dukkan wanda yake cikin wani aiki yana da kwazo da himma sai ya rauni daga aikin da'a zuwa ga aikin sako to wannan hakika ya halaka idan rauni ne daga wani aikin zuwa wani aiki ka samu karsashi a cikin sa shi ma in ka samu rauni ka koma wancan ko wani sabo kana da karsashin a cikin sa in ka samu rauni ka koma wani to wannan daga shiriya ne zuwa ga shiriya daga shiriya zuwa ga shiriya amma dukkan mutumin da yake cikin aikin da'a yana da kwazo sai ya samu raunin da ya koma aikin sako to wannan ya tashi daga shiriya kenan ya koma zuwa ga halaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin wannan hadisi inganta wanda Imam Ahmad ya rawaito an karɓi hadisi daga ummu na Aisha Allah shi kare da a gare ta yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nas khudhu min al-a'mali ma tutiqun ya ku mutane ku rinka daukan abin da za ku iya cikin aiki da ka dauka da yawa gobe ka zubar ka kasa gara ka dauki dan kadan kai yau kai gobe kai jibi da gata fa inna allaha la yamallu hatta tamallu Allah baya kosawa sai dai ku ku kosa subhanahu wa ta'ala wa inna habba al-a'mali ila Allah ma dama wa in qalla irin ayyukan da Allah ya fi kauna abinda mutum zai dimance shi yau da gobe ko min kankantarsa da a ce kullum kai raka'a uku a wuturinka da a ce kullum za ka yi raka a sha ɗaya amma wata rana ka dawo tara wata rana ka dawo uku wata rana ba ka yi ba to gara ukun ukun ka dawwama a kanta sama da wata rana ka sha ɗaya wata rana ka rage wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wani hadisin daban maza Allah ce da Abdullahi bin Amr bin al kar ka zama kamar wani da yana kiyamul layl sai daina wato da yana da da yana da karsashi sun zo rauni sai maza Allah ce kai kar ka zama irin sa ma'ana ba a son rauni sai fa in rauni daga da'a ne zuwa ga da'a kamar yadda na buga misali amma daga da'a zuwa ga babu daga da'a zuwa ga sako ubangiji baya son wannan abu na uku bata lokaci da kashe shi cikin ziyarce-ziyarce marasa ma'ana hira marar ma'ana aikata waɗansu ababai na halal kuma sirin jaye akan ayyuka da suke na mutahabbi wannan ko shakka babu wani shinge ne da ke hana mutum isuwa zuwa ga gacin mun tsira manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace ni'mata ni maghbunun fihi ma kaseerun min nas ni'momi guda biyu da yawa daga cikin mutane akan yi musu kamunga a tattare da su abinda ake nufi da wannan shine ma'ana akan ba su su a madadin su amfana da su kuma sai su zai abin da zai jawo musu cuta da su ba tare da sun farga ba kamunga a cikin kasuwanci ne ka je ka sayo hada tsammanin ka mai kyau ce sai ka je gida ka ga lalatacciya ce akwai abu a tattare da ita ko ka sayo haja da farashi mai tsada sai ka zo gida ko kun tattauna da sai ce ai kudin ta bai kai haka ba an ninka maka kudin ta so biyu ko uku to kaga an yi maka kamunga ma'ana an dake hancinka al'amuran nan guda biyu dan adam ana masa kamunga game da su abu na farko shine as-sihha koshin lafiya dan adam yayi ta morewa da ita ba tare da ya aikin da'a ba to zai zama abin tambaya akan wannan lafiyar ranar tashin kiyama abu na biyu alfara yalwan lokaci ranar lokaci dan adam ya zauna ya ta zaman hira a dakalin hira a dandalin hira bencin bakin titi wani lokacin wurin ludo wani lokacin wurin karta wani lokaci wajen hirar kwallo da shirme to dukkan waɗannan al'amurra ne da dan adam zai zama abin tambaya akan su ranar tashin kiyama wani mutum mai yawan ibada ya zo wajen asariyu sakati wani babban malami ne fara inda hu jama'a ya zo wurin shi don ya karu sai ga waɗansu mutane a zaune ana ta hirar duniya sai ya kalle shi ta akar makallahu ban san ba yaushe ka zama haka sirta manakal batalin a sai ka zama dandalin masu zaman kashe wando masu zaman banza sai ya wuce kawai bai ce komai ba dan bai zo wajen yaga ana hadisi ba bai zo wajen yaga ana fiqh ko qur'ani ba bai zo wajen yaga ana tattauna kan wata mas'ala da amfanin ta zai dawo ga al'ummar musulmi ba ya zo wajen yaga ana shirme ana yi da mutane ana sakarci sai ce a sai ka zama matattalan yan zaman kashe wando masu zaman banza ya wuce bai zauna tare da su ba ma'arufin karfi wani babban malami ne yana zaune sai wata suka kawo masa ziyara suka daɗe suka sake daɗewa suka sake daɗewa sai kalle su ce inna malaka shamsi la yafturu an sauqiha mala'ikan da aka yi wakilta dan ya kora rana idan ta fito har sai ya ga ta faɗi ba fa ya tsayawa yana nan yana kora ta fa mata turidul qiyam wai yaushe kuke so ku tashi ku tafi ne zaman ya isa haka ya ga mai yan zaman kashe wanda sun za su bata masa lokaci yace yaushe za a tafi gida a gaida gida ko ya sai yaushe kuma wanda sai yaushe za mu sake haduwa sai nan da wata biyu sai bayan sati uku ma'ana yana son da kore su su bashi waje dan dan adam yana tsere da shi da rana ita rana kokari take ta je ta faɗi ta yi sujada ga ubangiji kai kokari kake kai ne kai karatun qur'ani kai zikiri kai hailala ko ka zagi mutane ka tunamin su kai da mutane me kake kokarin yi kuna da kai da rana abu na hudu kasalanci da ragwanci waɗannan al'amura guda biyu su dama manzon Allah yana neman tsari daga gare su yace Allahumma inni a'udhu bika min al-ajazi wal kasali ina neman tsari daga ragwanci ina neman tsari daga kasalanci tsuya kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari an ruwaito cewa wani mutum ya zo wajen Khalid ibn Safwan sai ya ce da shi mali idza ra'aytukum tuzakiruna al-akbara wa tudarisuna al-ash'ara wa tunashid wa tudarisuna al-athara wa tunashiduna al-ash'ar wa ka alayya an-nawm yace ban san me yake faruwa ba don lokacin da na zo wajen majalisin ka in kuna kawo labarai na mutan da dan daukar izina labarin adawa ko samudawa ko dan su mutanen da manzo Allah ba da labarin su kuna tattauna game da hadisai dan gano wata mas'ala ta aqida ko ta fiqhu ko ta mu'amala a rayuwa ku aikata kuna yi wa juna musayan abin da kuka haddace na waƙe-waƙen larabawa dan shine ya zanto mizani na auna lugar mutum a ce harshen ka na larabci yayi kyau ko bai kyau ba yayin da kuke tattauna waɗannan abubuwa waqa alayyan nawm sai kawai in ji barci ya kama ni me ya kawo mu haka sai ya ce da shi li'annaka himarun fi mislaka insan yo ai kai jaki ne a cikin fatar dan adam shi yasa ka zama haka mutanabbi yace walam arafi uyubin nas aiban ka naqsil qadirina ala tamami a duk duniya ban taba ganin ba aibu irin aibun mutumin da ya iya zama kamili amma sai ya hakura ya zama naki wanda shi da aibun da fi kowanne girma a duniya abu na biyar gafala da can sun ce ita gafala wata bishiya ce da ake shayar da ita da ruwan jahilci wanda shi kuma jahilci shi ne dan adawa ga dukkan wani aikin kirki shi uba ibn al-haddad yake cewa la taqudu faragan fa innal mauta yatlubukum ko daina zaman banza mutuwa tana nan tana neman ku ko daina zaman gafala ba kwa komai mutuwa tana nan tana neman ku Allah ta innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'awahum an-nar bima kanu yaktubun lalle waɗanda ba sa yin aikin da zai sadar da su da yardan mu ba sa jin tsoron gamuwa da Allah ranar tashin kiyama suka yadda da rayuwar duniya suka natsu da ita suka zanto gafalallu dangane da ayoyin Allah sun gafala ba su san hukunci ba ba sa neman su sani ba su san aya ba ko karatun ta ko fasarta ba sa neman su iya karatun ko fasarar su san fasarta ba su san hadisi ba ba su san tariha tarihan mutan da ba ba sa neman su sani suka zanto gafalallo game da ayoyinmu ubangiji ta ala ce ula'ika ma'awahum nar irin waɗannan su ne makomasu wuta bi ba kanu yaksubun saboda irin aikin da suke yi Allah ya tsare mu abu na shida at-taswif abinda ake kira da at-taswif jinkiri ka iya yin abu yau ka ce sai gobe ka iya yi yanzu ka ce bari in bari sai an jima kuma a yanzu baka komai ka iya yi a yau ka ki ka ce sai gobe bayan kuma yau din kana da ranar lokacin da zaka yi shine at-taswif sawfa af'alu da sannu nayi ai zan yi nan gaba sannan da tamanni yawan burace burace ai zan yi kaza zan sai kaza zan gina kaza waɗannan cutuka ne gaba wanda suke kamawa sai mutumin da yake da matacciyar zuciya na kasashen tunani wanda duk lokacin da ya tashi zai wani aikin kirki ko dai kalmar saufa sai an yi ta zo masa yana nan a sai an jima har mutuwa ta zo fa ya qula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ka je na cewa ya ubangiji ina ma ka jinkirta mun zuwa ga an jima ai da nayi zuwa an jima din fa asaddaqa wa akun min salihin in yi sadaka in zama cikin salihai Allah ce walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun ko kuma in wannan bai zo masa ba ya iya shiga cikin tekun gorace gorace ai zan yi kaza ko da ban yi wannan yanzu ba ai zan yi kaza kuma wani lokaci ko da na rasa kaza ai nayi kaza ko ma ai rahamar Allah tana da fadi dan ai rahamar Allah ya ruwa gare ta ai Allahu ghafurur rahim to wannan shi ke makarar da dan adam ya jinkirtar da shi ya mayar da shi baya ba tare da ya farga ba wani da hikima ke cewa idza tamannaitu bittul layla muhtabitan duk lokacin da borace borace suka mamaye zuciyata sai ya gana kwana dare guda ina ta fatan alkhairi bayan kuma ban yi aikin da zan samu ba yace innal muna ra'su amwalil mafalisi idan kana son ka san hannun jarin matsayata to shine burace burace ba su da jari sai burace burace a zauna zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza wani mutum ya ce da Muhammad ibn Sirin na kwanta mafarki sai na ga kamar gashi ina ninkaya amma ba a cikin ruwa ba tabbija wa atiru bi ghairi danahin na tahi sama amma ba fuffuke fa ma tafsir hadhihi ar-ru'ya me fasalan wannan mafarkin sai ce anta rajulun kasirul amani wal ahlam kai dai kam mutum ne mai yawan mafarka mafarkai da gurace gurace marasa kan gado ba ya da wata fassara ta haka duk wanda ka ga wannan mafarkin ya yi kaya ba a ruwa ba ya tashi sama ba da fufuke ba to kawai mutum ne mai gurace gurace wato yana son gina gida yana son motar hawa yana son wani abu ko bai yi sana'ar da zai samu abin da zai kai shi ga haka ba yana son lahira yana son aljanna yana son ya kaurace cewa wuta kuma ba imani babu aqida ba akhlaq ba dabi'a ta gari ya tsiru bi gairi janahi kenan so yake tashi ba fufuke sannan so ke yin kaya da iyo a inda babu ruwa mutanabbi yace wa ma kunta mimman adraka al-mulka bil muna kai kam baka cikin wanda ya samu mulki ta hanyar gurace gurace a a ba haka ke ba walakin bi ayyamin ashabnan nawasiya kwanaki da watanni kai amfani da su irin amfanin da har sai da ya gadar maka da fulfura a karan kanka dan ka cimma abin da kake so sannan daga baya ka samu amma ba da gurace gurace ba a zaune لبست لها قدر الأجاج كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافيا sai da kai tufafi da ƙura a jikinka kafin ka sami irwar da ka huta sai da kai tufafi da ƙura wato sai da kai aiki tukuru ka annama tara gaira safin an tarar dawa safiya kamar kai kayi imani da cewa bai dace ba ga dan adam kullun ya ga sararin samaniya wasai a'a ya kamata wata rana ƙura ta harzike sararin samaniya to haka mazaje suke me ya harzuka kuran ta tashi imma a fagen fama wajen jihadi litakuna kalimatullahi hiyal uliya imma a wajen wani aiki da kwazo da himma ba wai mutumin da yake zaman kashe wando ba kawai mai neman lahira baya zaman kashe wando haka mai neman duniya baya neman baya zaman kashe wando abu na karshe cikin ababai da suke zama sun katangance dan adam su hana shi bin tafarkin Allah mummunan fassara mummunar fahimta game da mas'ala guda biyu mas'ala ta farko mas'ala ta alqada wal qadar mas'alan qaddara Allah ne ya kaddara sai kai ragwanci sai ka ce Allah ne ya kaddara ka zauna kai tabarci baka samu abu ba da ka tashi da ka samu sai ka ce Allah ne ya kaddara to kaga wannan mummunar fahimta kai wa kaddara mas'ala ta biyu tawakkali mutum ya yin aiki da kwazo ya ce mun dogara ga Allah ka zauna a gida ka ki fita ka nemi na kanka ka ce mun dogara ga Allah randa kina daka Allah ki baki ruwa bakin da Allah ya tsaga baya hana masa abin da zai ci to wannan mummunar fassara ce ta tawakkali shi hakikanin tawakkali shi ne gabbai su yi aiki tukuru zuciya ta rataye ga Allah idan gabbai suka yi aiki zuciya ba ta rataye ga Allah ba sai dan adam ya dauka dabararsa ce kwazansa ne himmarsa ce idan kuma zuciya ta rataye ga Allah wato kuma gabbai ba su yi aiki ba to kaga anan gurin ragwanci ne ya kamata gabbai su aiki zuciya tara ga Allah wannan sune rukunan tawakkali guda biyu wanda sai da su ne tawakkali ke zama tawakkali ya yan uwa da karshe na so in ja hankali in ja hankali game da wata matsala da take fuskantar al'ummar musulmi domin duk abin da ya shafi masu da'awa ya shafi masu wa'azi to ya shafi musulmi gaba ɗayan su domin malamai da masu wa'azi a cikin kowace al'umma wato su ne dagorori na al'umma waɗansu 'yan adawar addinin musulunci musamman masu adawa da da'awa ta ahlus sunna wal jama'a wanda suke ganin ubangiji ta'ala ya rubuta mata karbuwa a daidai lokacin da ba a tsammanin ta karbu ana yakarta amma kuma tana ƙara ƙarfi tana ƙara yaduwa tsakankanin jama'a maza da mata manya da yara sai suke kokarin ya za su su dakile wannan da'awa da matan yan adawa da ita a matakin na duniya sun fara yi a jefi mutane da wahabiyanci a jefi mutane da ta'addanci alwahabiya alwahabiya da zagi da kalmomi marasa daɗi dama can ana ta yi to amma yanzu wani mitin ne da aka yi cewa a ɗauki sabon salo na yakin salo na farko dukkan wani malami mai karsashi mai kwazo to kamata ya a firgita shi a razana shi ta yadda za a rage masa kwazansa a rage masa hikimarsa a rage masa karsashinsa ba wai ma'aikatan tsaro za a sa su kama shi ba kila ana ganin wannan shi ne mataki na ƙarshe in sauran matakai ba su ci nasara ba a'a a bi ta kan waɗansu malamai yan uwansa ko waɗansu ƙungiyoyi na addini su kirawo shi su yi masa faɗa da sunan nasiha don ya daina yin magana game da azzalumai da zaluncin da suke yi mataki na biyu rubuta waɗansu bayanai na ƙarya da ƙage-ƙage da sharri game da waɗansu fitattu daga cikin waɗanda suke ganin masu da'awa ne kuma da'awarsu tana da tasiri wajen rushe bid'a tana yi wa garun zalunci barazana ta rusa ce ko ta karya ce to ya za a rubuta waɗansu bayanai na ƙage-ƙage da sharrance-sharrance da ƙazafi sai a baza waɗannan takardun cikin jama'a a manyan tituna da ke Kano Maiduguri Sokoto don su ne manyan birane da kuma Kaduna da Abuja saboda a janye amincin da mutane suke da shi game da su waɗannan malaman da ake son a yi musu haka samun wannan labarin yana da muhimmanci don in gobe kun ga takardar ba za ku yi mamaki ba in kun ganta jiyo ba za ku yi mamaki ba in ba Allah ne jefa tsoro a cikin zukatansu ba suka janye mataki na uku yaya za a yi a yi kokarin sanya sunan waɗansu masu da'awa a cikin rajistar Amerika ta 'yan ta'adda wanda dama wannan tsohon labari ya riga riga an yi mataki na hudu yin amfani da waɗansu 'yan siyasa don su ci mutuncin wani malami ko waɗansu malamai musamman ma suna ƙoƙarin yin haka kafin 2007 don saboda sun ce sun wa'azu sun ɗauki wa'azi siyasar da aka yi a kano a zaben da ya wuce ko shakka babu malanta da malamai sun yi rawar gani wajen kawo canjin da aka samu a kano to ya za a yi a raba mutane da malaman a cire amincin da mutane suke da shi a cikin zukatan malaman kafin 2007 wannan shine ajandar da suke gaban su to za a yi dabara sai a sa wani dan siyasa sai ya zagi wani malami ko waɗansu malamai ko wata kungiya ta addini sai malamai ko waɗansu malamai su mayar masa da martani gobe sai a sa wani ya zagi sai su mayar masa da martani kaga an koma filin wa yake da an fita daga filin wa yake da aya da hadisi waye baya da shi an koma filin waye iya ba'a waye iya zagi waye iya zambo an cire malamai daga ajandar su ta da'awa da wayar da kai sai su kyale mutane cikin jahilci sai waɗancan yan siyasa ci gaba da musu mulkin mallaka su zuga su su sa su ta'addanci su sa su ayyukan farna su kuma sace kuɗin su wannan shiri ne da ake yin sa ubangiji subhanahu ta'ala ya kwararar da labarin ya biyo ta azararin da ba a tsammanin zai zo har yi daga kunnuwan waɗanda abin ya shafa da haka abin da ke gaban mu shine komar da al'amari zuwa ga Allah roƙon shi da ya kare musulunci da musulmai ya rusa kafirci da kafirai roƙon ubangiji akan ya ɗaukaci wannan da'awa ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare waɗanda suke baiwa wannan da'awa kariya sawa'un da ilimin su ko da dukiyarsu ko da tunaninsu ko da wata irin dabara ta su dukkanin mu gaba daya mu ake nufi da yakin amma idan aka karya wani mutum guda daya wanda ba malami ba shi kadai aka karya yayin da aka rusa malami daya an rusa adadin mutane masu yawa dan an cire suka da aminci da mutane suke da shi game da wannan malami ko ma game da wannan adadi na malamai Allahumma izz al-islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى